والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يمكنكم أن لتابنا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين mun tsaya kan fasali da mala yake cewa wa takallama nasu fil farqi bainal hamdi wa shukr cewa to mutane ko kuma malamai kenan sun yi maganganu kuma sun yi sabani cikin ko akwai bambanci tsakanin alhamdu da kuma shukur a hausance kusan abu ne wanda yake ma'ana guda daya amma kuma a cikin harshen larabci to suna da bambanci in an ce alhamdu godiya ake nufi A ashukuru ma godiya ake nufi to amma harshen larabci alhamdu da kuma a ashukur kalmomi ne guda biyu masu ma'ana na kusa da juna ma'ana suna raban juna suna ɗan shan bamban ta dan wani abu daban shi yasa malam ma da ya kawo su yace ma a'la wa afdal cikin su wanne ne yafi fifiko wanne ne kuma yafi daukaka to ba za mu iya gane haka ba sai mun san me ake nufi da su din ya ce ya zo cikin wani hadisi duk da yake yana da rauni cewa alhamdu ra'asu shukri cewa ƙololuwan godiya shine godiya ga Allah mana mutum ba zai zama mai godewa ba sai ya gode ma Allah faman lam yahmadillah duk wanda bai godiya ga Allah ba lam yashkuru wannan bai zama mai godiyar ni'imar Allah ba wal farqu bainahuma ma da yace bambancin da ke tsakaninsu su abu guda biyu ne anna shukra a ammu min jihati anwa'ihi wa asbabihi in an ce ashkur dalilansa da kuma nau'o'insa suna da yawa kuma wa akhassu min jihati muta'allaqatihi walhamdu shi kuma an ce alhamdu abu ne wanda ya kunshi hadda a shukur din da haka shi alhamdu ya kunshi a shukur ko kuma alhamdu shine yake sa ayi yi a shukur din ma'ana hamdu shine yake sa a yi ashukur qala ah, wa akhassu min jihati al wa ma'ana hadha mala yake cewa abin nufi da wannan anna shukura yukawwinu bil qalbi khudu'an wastikanatan cewa an ce ashukur yana wato samar ma da zuciya wani kaskantar da kai ne da kuma nutsuwa kuma yana gadar da yabo da harshe wa atirafan kuma da fadin abinda mutum ya samu na ni'ima wa bil jawari, a gabbai kuma su zamanto masu biyayya masu wato miƙa wuya ga Allah kuma yana rataye ne da ni'imomi ma'ana duk sanda ni'ima ta samu eh, zuciya za ta samu nutsuwa kuma harshe zai gode sannan gabbai za su yi biyayya wannan shine ashukur ko da a ce mutum bai faɗa ba bai ce ya gode ba wannan abin shi yake nuna godiyarsa in gane ko shi yake nuna godiyarsa a dunan ausafin zafiya ya ce fala yi don haka ba za a ce shakarna Allaha ala hayatihi wa sam'ihi wa basarihi wa ilmihi ba cewa mu muna godiya ga Allah akan rayuwarsa da jinsa da ganinsa ba wa huwa mahmudu alaiha duk da yake ana gode masa kama huwa mahmudun ala ihsani amma za mu ce shakarna Allaha ala ihsanihi mun gode ma Allah akan kyautatawansa amma ba za mu ce mun gode ma Allah akan jinsa da ganinsa ba amma za a ce an gode mishi akan mene kyautatawa da ya mana wa shukru yakunu ala al-ihsani wan ni'am dan haka shi a shukur ya keɓanci idan yana biyo bayan kyautatawa sannan kuma yana biyo bayan ni'ima ita kuma godiya ba ta rataye da wani abu ma'ana godiya ana yin ta ko da ni'ima ko babu ita yasa mutum yana cewa alhamdulillahi ala kulli hal ko ana godiya ga Allah akan kowane hali ko da dadi ko ba dadi amma shukur baya zuwa sai in akwai wani nau'i na ni'ima da kyautatawa sabanin alham alham ma'ana godiya ne ga Allah na kowane yanayi mutum yake ciki a shukur kuma ya fi ratayuwa da idan akwai wani abu ya faru sai a samu a shi yasa yace fa kullu ma yata'allaqu bihi shukr yata'allaqu bihi alhamdu duk wani abin da yake ratayuwa da ashukur yana ratayuwa da alhamdu amma ba da abin da yake ratayuwa da alham yake ratayuwa da ashukur ba kuma duk abin da wato ake godiya a kansa ana ashukur a kansa mana abubuwa ne guda biyu kamar su daya sai dai kawai abin da yake haifar da su yake samar da su ya sha bambam. ashukur yana samuwa ne idan ni'ima ta sabunta alhamdu kuma ko da shi ko babu shi ah, za ka zo ka amma mutum misali rasuwa ko ya rasa wani abu a ce to ya yi ce to alhamdulillah ko kaga wannan ba wata ni'ima ya samu ba amma zai ce mene zai ce alhamdulillah to da haka shi ba sai wata ni'ima ta sabuntu ba domin shi kanshi ya samu kanshi a wannan halin da zai gode ma Allah wani abu ne wani abu ne wani kila yana cikin halin da ba zai iya godiya ga Allah din ba shi yasa yace fa inna shukura yaqau bil jawari shi a shukur yana samuwa ne ta hanyar gabbai sabanin alhamdu yana samuwa ne ta hanyar zuciya da harshe zuciyar mutum za ta zama to mai godiya yace qala sahibul manazil a shukuru ismun li ma'rifati ni'ma kamar yadda bayani ya gabata an ce shukur bayani ne akan ni'imomi ma'ana ni'ima ita take haifar da ashukur yasa Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum ay kafartumun ni'ima saboda haka ashukur yana rataye ne da ni'ima sabanin alhamd baya rataye da wani abu ma'ana ko da ni'ima ko babu ko akwai rashin jin daɗi mutum yana cikin alham yana cikin godiya yace li'annaha as-sabilu ila ma'rifatil mun'im domin ita ce hanyar da take kai kai ka ga sanin wanda yayi ni'ima din saman lahu الله تعالى الإسلام fil في shukran. شكرا yasa Allah ya ambaci musulunci da imani a littafinsa da ashukur bai ambace su da alhamdu ba ya ambace su da ashukur ah, fa ma'rifatun ni'ima mutum ya san ni'ima kanta ya san cewa ni'ima ce Allah ya mishi wannan rukuni ne daga cikin rukunai na wato ashukur in ka gane ni'ima din amma ba ita bace shukur din gaba daya kamar yadda ya gabata annahul i'tirafu biha shine mutum yayi in an ce i'tirafi ma'ana ka ka fade ta ka yadda da cewa ni'ima kaza ta same ka daga wani in gane ko ka danganta ta ga wani wannan shine al-i'tiraf bin ni'ima sannan wa alaihi biha da kuma yin yabo ga Allah matsaukakin sarki akan ita ni'ima din wal khudu'u lahu da kuma kaskantar da kai ga Allah wa mahabbatihi da kaunarsa kamar yadda ya gabata ne wal amalu bima yurdihi fiha da kuma yin aiki da abin da yake wato Allah yake yarda da shi a cikin wannan ni'ima din yace lakin lamma kana ma'rifatuha ruknu shukri al-a'zam alladhi yasta'ilu wujudu shukri bidunihi ja'ala ahaduhuma isman lil akhar kasantuwar cewa shi wato sanin ni'ima din wani nau'i ne na godiya ga Allah to shi yasa ya zama wasu suna basu suna musanya sunayen alhamdin yana iya zama a shukur amma ba a hausance ba a harshen a hausance ba a larabci ba don a larabci ko a zubin kalmomin abu ne guda biyu alhamdu da kuma a shukur amma mu a hausa ni dai a iyaka sani na muna da lafazi na godiya ne guda daya ko in ka ce alhamdu godiya ne in ka ce ashukuru godiya ne a hausance ban san ko akwai wata kalma kuma da za a sake raba ta ba alhaji buliya babu to almuhim alhamdu da ashukuru suna daukan ma'ana guda daya in gane ko dan zaka ce hamidtuhu nagode masa shakartuhu nagode masa Allah ya ce la in shakartum in kun gode masa akan ni'imomi la azidannakum zan ƙara mu kun gane ko yace li annahu sabilu ila ma'rifatin ni'am ya'ani annahu idza arafa ni'ima duk wanda ya san ni'imar Allah in har ya iya gane ni'ima ce to wannan shi zai kai shi ga sanin wanda ya masa ni'ima amma wanda bai iya gane cewa ni'ima bace daga Allah ko bai iya sanin cewa ni'ima ba ce ba zai san cewa ya gode ma wanda ya shi wannan abin ba dan wani zai dinga ganin kamar dabararsa ne kamar iyawarsa ne in yana cikin wata ni'ima to wanda ya iya gane cewa ni'ima ce a kansa to wannan shi zai kai shi ga gode ma wanda ya masa ni'ima kuma wannan wani gaba ne wanda yake ba kowa yake fahimtar shi ba so da yawa za mu samu kanmu a cikin wani hali sai mu manta da cewa ni'ima ce daga Allah so da yawa mutum zai samu shi a wani hali to idan ba ya kula ba sai ya manta cewa wannan ni'ima ce daga Allah dan haka sai kaga ba zai godiya ni'imar Allah ba sai dinga ganin cewa kaman wani sa ne ko wani dagewansa ne ko wani sa bai san cewa ni'ima bane daga Allah shi yasa yake da kyau mutum ya iya bambantawa tsakanin ni'ima da kuma nikma kalmomi ne guda biyu masu kama da juna amma dan bakin an canja na farko ana cewa ni'ima da ainu na biyu kuma niimatu da qaf to duk sanda wani abu ya samu bawa idan kyauta ne daga Allah ko wata baiwa to ya kamata ya iya bambancewa cewa ni'ima ce ko kuma ni'ima ce in an ce ni'ima ana nufin ma'ana abin da ke kai mutum zuwa ga halaka to haka duk sanda ka samu kanka a wani hali ya kamata ka bambance wannan halin da ka samu kanka a ciki da wannan abin da Allah ya ma din Allah ya ma kyauta ne ni'ima ne ko Allah ya ma dan jarabawa ne to mutum ya iya bambancewa to shine zai iya samun kubuta amma wasu ba sa bambancewa wasu ba sa bambancewa ma'ana wani zaka samu yana yana cikin kila wani yanayi mai wahala ko mawuyacin hali sai ya samu fita daga cikin wannan mawuyacin halin sai ya samu kanshi a cikin wani hali to sai ya dinga ɗauka cewa shin samun kanshi a wannan halin kamar ni'ima ce alhalin kila wani rufan talala ne Allah yake masa bai sani ba yanzu kamar wanda yake cikin hali na rashi na talauci misali shi yana ganin ya fita a cikin talaucin nan shine kwanciyar hankalinsa shine samun tsira to amma kuma kila ba haka bane ta iya yiwuwa zaman shi a cikin talaucin nan shine ni'ima a gare shi domin da zaran ya fita daga talaucin ya koma wani hali to ila abubuwan ma da yake na kusanci da Allah da waye sai su gagara kuma wannan ya faru sau da yawa akwai kissar wani da ake kiran shi Ibn jamil ah, abdullahi Ibn jamil ya fi shahara da abdullahi Ibn jamil shi wannan mutumin ah, manzala sallallahu alaihi wasallam ne ya tura a karbi zakka da ya tura a karbi zakka a wajen mutane mutum uku da abdullahi da eh, al-abbas babban manzala sallallahu alaihi wasallam da khalid ibn al-walid da abdullahi ibn jami dukkansu su ukun da aka je karban zakka a wajensu sun ki bayarwa al-abbas bai bayar ba khalid bai bayar ba ibn jamil ma bai bayar ba al-abbas manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada uzurinsa yace zakkar abbas a wuyana take ni zan bayar waga wannan ya samu mafita ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallama ko dai ya ɗauke mishi ba da zakka ko kuma a'a ya gabatar da zakkar shi ya bayar tun kafin lokaci yayi manzo Allah ya karba dan haka ba dalilin da za a ji a sake karɓar zakka a wajen shi ma'ana so biyu kaga yana da uzuri Khalid ibn al-Walid kuma Eh, da aka je karɓar zakka a wajen shi eh, kayan yaƙi ne da shi Da dawakai da kuma wato asalin eh, sulke na yaƙi yake da su da yawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya za ku je wajen Khalid karban zakka ai ya sanya dawakansa da kuma silken shi na yaƙi, ya mayar da su waƙafi ma'ana fi sabilillah ai ta jihadi akai to kuwa idan mutum ya sa kaya waƙafi ai ba magana zakka Ya ce to amma mai damuwa shine ibnu jamil menene zai sa ya hana zakka shi ba irin waɗancan ba ne. dan yana cikin talauci Allah ya wadata shi shi yasa zai hana zakka wannan ne abin da ya zo a kissarsa mana mutum ne yana cikin halin rashi da damuwa wata rana ya koka ma manzala sallallahu alaihi idan an samu abin da za a tallafa mishi da shi a bashi manzala ya yanka mishi wasu daga cikin dabbobi aka diban masa ya fara kiwata su yana cikin kiwata su tun yana cikin gari ana ganin shi ana sallah da shi baya shiga damuwan mutane sai fara nisantar mutane faga talaucin shi da ni'ima ne a gare shi yanzu halin da ya samu kanshi na wadata ya zama masa musiba dan sai fara daina zuwa majalisi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ina ibnu jamil kwana biyu sai ba a ganshi ba sai kwana na uku yazo daga baya ma sai ya bar garin sai ya koma wajen gari ma'ana dukiya ta fara yawa da ya koma wajen gari dukiya ta haɓaka ma Shi ne da aka tura karɓar zaka ya ce aje a ce ba zai bayar ba don dukiyar shi ce to kaga da halin da yake ciki bai gane cewa wannan halin Allah ya masa ni'ima ba ne ya zauna a cikin wannan halin sai ya yi ƙoƙarin ya samu fita daga wannan halin zuwa wani hali wanda zai zama masa kuma musiba shi yasa duk halin da Allah ya ajiye bawa a ciki to Allah shi ne ya fi sanin bawan shi da abin da ya fi dacewa da shi e kowane ɗan adam a ɗabi'arsa yana kwaɗayin yanayin shi ya canja wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam amma kada ka ce ko ta halin kaka sai ka canja yanayin ka ma'ana yanayin da kake ciki din nan ka zama to mai godiyar Allah a kai sai ka zama ka gane cewa wannan ni'ima ce a gare ka amma wani baya ganewa yanzu wani yadda yake cikin wadata din wannan wadatar ta zama mishi matsala don wani kila yadda kake samu ka yi walwala ka sake da iyalanka kana da lokacinsu ka bauta ma Allah kana da lokacin da za ka yi bada shi da yake wannan bayi da wannan lokacin to kaga shi wannan wadatar ta zama masa ma'ana matsala a rayuwarsa har bai da lokacin da zai sadar da zumunci bai da lokacin iyalinsa bai da lokacin da ma zai kusanci Allah maɗaukakin sarki to kaga wannan ba hali bane da eh, mutum zai ce to ai wannan kuma wata ni'ima ce wannan ya zan masa musiba a halin da yake ci to duk wanda ya iya samun kanshi a cikin ni'ima kuma ya gane cewa ni'ima ce to wannan yana kai shi zuwa ga gode ma wanda ya masa ni'ima din wanda shine Allah maɗaukakin sarki to shine malam yace wa hadha min jihati ma'rifati kauniha ni'ima wannan kasantuwar a santa cewa ni'ima ce la min ayi jihatin arafa biha ba ta kowace fuska ba wa mata arafa al-mun'ima a duk lokacin da kuma ya gane cewa ga wanda ya san ya masa ni'imar ahabbahu ai zai kaunace shi zai kaunace shi ma'ana kai ne kana ta cikin hali na matsi a kasuwa ko a wani abu kila wani abu ma'ana sai ya ma wani hanya na tallafi na samu wani abu amma baya so ka sani shi ya tallafa ma ko ya ma wani buɗi ko ya ma wani taimako dai ko ya ba da jari ta wata hanya a baka kai baka sani ba duk lokacin da ka san cewa shi ya ma wannan abin za ka kaunace shi ko ba ka kaunace shi ba to shine duk lokacin da mutum ya gane cewa ni'imar nan daga Allah ne lallai zai kaunace Allah zai yana kaunar Allah akan ya masa wannan ni'ima wajadda fi talabihi kuma zai dage wajen neman kusanci da shi ko neman saduwa da shi fa inna man arafa Allah domin duk wanda ya san Allah lallai ahabbahu la mahala wannan zai kaunaci Allah ba makawa duk wanda kaga bai kaunar Allah to wannan bai san Allah bane a duk wanda ya san Allah madaukakin sarki sai ka samu yana kaunar Allah fiye da komai a yana daga cikin ah, abin da mumini yafi samun jin daɗi na rayuwa shine jin daɗin imani manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka fa'amal iman ya ɗanɗana daɗin imani ko maradiya billahi rabban wanda ya yarda da Allah shine mahaliccinsa haka nan sadaqatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman abubuwa guda uku duk wanda ya same su wannan ya ji daɗin imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu ya zama da Allah da manzansa su suka fi kaunuwa a gare shi fiye da wani to wannan shine cikan samun imani a wata rana Umar radiyallahu anhu yi sabani da iyalinsa mai dakin shi yace yau kuwa sai na ta ki sai na miki abin da zai fata miki rai kada ana samun sabani tsakanin mutum da iyalinsa sai take ce mishi to bari na ma tambaya shin daga cikin abin da zaka yi ka bata mai rai za ka iya fitar da ni a cikin imanin da nake da shi ma'ana shiriyar da Allah ya mun za ka iya raba ni da ita ya ce ba zan iya ba ya ce ta ce to duk abin da ka ga dama kai wannan ba zai ɓata mana rai ba matuƙar ba ka raba ni da imani ba to kaga wannan ta riga ta samu daɗin imani ta san me imani ta san Allah tunda har ba zai raba ta da Allah ba ta ce to duk abin da yayi wannan mai sauki ne matuƙar ba raba ta da Allah za a yi ba wannan kuma shine halin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai raba su da imani shine ba sa san shi duk wani abu da zai raba su da imani ba sa so saboda sun riga sun ji daɗin imani sun san Allah da haka kwadayin shi ne su sadu da Allah shi yasa suna iya bada abin da suka fi so domin neman yarda Allah domin saduwa da Allah ya ce wa man arafa duniya duk wanda kuma ya san mecece duniya a habba zai kaunace ta yace abgabaha zai kyamace ta la mahala ba makawa mana duk wanda ya san cewa menene rayuwar duniya a yadda take a hakikanin ta kamar yanda Allah ce ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kuma wanda ya san cewa wa ma mata'ul hayatud dunya fil akhirati illa mata' duk wanda ya san haka ba za ka yana bata lokacin shi a rayuwar duniya ba a ba zai bata lokacin shi a rayuwar duniya ba yanzu kila wasu yau ba su halarci sallar da asar ba saboda rayuwar duniya kuma sun fito suna cike da bakin ciki saboda rayuwar duniya kai kuma hankalinka a kwance kana cike da farin ciki saboda me baka dauki wannan abun komai ba da wannan wasa da za a yi wannan ya rasa wannan ya rasa kai duk wannan ba damuwarka ba ne damuwarka ka samu yarda Allah ka samu kusanci da Allah wannan shine rai abin da wani yake kauna in gane ko ya ce wa ala hada dan haka akan haka ya kaulu qawlu ashkuru ismu li ma'rifati ni'mati mustalziman li ma'rifati mun'im dan haka in an ce mutum ya san ni'ima ya kunshi cewa ya san wanda ya masa ni'ima din wanda shine Allah wa ma'rifatu kuma sanin wanda ya masa ni'ima din ya kunshi cewa ka kaunace shi kuma kaunarsa ta kunshi godiya gare shi sai ya ce fa yakunu qad dhakara ba'd aqsami shukri bil lafzi wa nabbaha ala sa'iliha bil luzum wa hadha min ahsani iktisalihi wa kamalu ma'rifatihi wa tasawwurihi qaddasa Allahu ruhahu sai ya ce wa ma'ani shukr ma'anan godiya din nan yana tafiya da abubuwa guda uku yace salatatu ashiya na farko ma'arifatun ni'ima kamar yanda ya gabata sanin ni'ima din yace na biyu ba qabulun ni'ima sannan ka karbe ta a matsayin ni'ima ne na uku kun ba sana'u biha sannan yin yabo ga wanda ya ni'ima din to yace wannan ah, wa huwa aidan min subulil amma yace amma ma'rifatuha fa huwa ihdaruha bil din wa mushahadatu wa tamyiziha shine ka dinga sata a tunaninka ko da yaushe ma'ana duk wanda ka wayi gari kana da abin da zaka ci a gidanka kana da koshin lafiya ko eh, kuma gidanka babu damuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya wayi gari haka kaman an tattara duniya an bashi ne gaba daya man asbaha aminan fi saribihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yaunihi faka annama hizat lahu dunya duk wanda ya waye gari gidan shi a lafiya mana bai tashi misali yanzu ana narkar wannan gidan shi na yoyo ba dan da ka tashi kaga gidanka lafiya kala wani yana can an tattara kayan ajiye a gefe haka ne ko to kai ka waye gari gidanka lafiya kalau babu wani inda yake abin nan kuma kila in gidan haya kake ba a zo an azazzare ka ba kudin haya ya kare ka gudu tun asuba tun bayan sallah asuba baka zuwa ka <laughs> zo ma abin nan ka waye gari ka san cewa inda kake din nan a amince kake kuma kana da lafiya a jikinka ma'ana baka tashi da rashin lafiya ba ko a iyalinka ba kuma kana da abin da zaka ci a ranar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya samu haka tamkar an nannade duniya ne to me yake nema bayan wannan ba abin da yake nema domin waɗannan abubuwan guda uku da kake ganin su su ne tashin hankalin mutum a rayuwar duniya makwanci abin da za a ci da kuma lafiyar jiki don da su ake rayuwa ai in kana da lafiya baka da inda za ku kwana ko kuma kana da lafiya kana da inda za ka kwana amma kuma baka da abin da za ka ci dole ɗaya guda ukun nan idan aka rasa su zai kawo illa a cikin rayuwar ɗan adam to a yayin da mutum ya waye gari ya ga haka to ya dinga halarto da cewa bai yana cikin wata ni'ima don wani a wayin garin nan a lokacin ne zai tashi ya fita ya nemi abin da za a shi kai kuma ka tashi kana da shi wani ba da shi wani da safen zai tashi ya fita abin da za a ci ana gani da yawa ko har da sassafe wani zai tashi ya fita abin da za a ci babu shi Aga babu kwanciya to ni'ima shine mutum ya santa kuma ni'ima ba wai sai a kuɗi ko a wani abu ba abubuwa ne da yawa tana iya yiwa a jikinka ne ka tashi kana cikin ni'ima baka gane ni'ima bane tana iya yiwa a harkarka ne ta yau da kullum tana iya yiwa a cikin gidanka ne yanda zaka wayi gari ma'ana cikin gidanka kana tare da 'ya'yanka suna abin da kake so su yi suna ma biyayya wani ya tashi dan nashi baya mashi biyayya yana faɗa da shi kaga wannan ni'ima ce to mutum ya santa ya sata a tunaninsa zaka wayi gari kila ka tashi da kai da iyalinka kun tashi labi lafiya ba faɗa wani tashin shi a gida Allah Allah yake bar gida to kaga shi yana cikin ni'ima da bai sani ba saboda haka mutum ya san ni'ima din ya ce wannan yana daga cikin abin da yake kawo godiyar ni'ima da in ka gane cewa ni'ima ce haka kana tashi sai ka ce to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wannan hali da nake cikin na roƙon Allah ya ƙara mun a cikinsa amma sai mutum yana tunaninsa shi yasa ma da yace tunaninsa da kuma tantance shi da abin da yake ba ni'ima ba dan haka na farko sanin ta shine tafsilu hadihin nan a tunaninka ka kawo in hasalat lahu kadijan is kasiru minan nas domin mutane da yawa malam yace tuksinu ilayhi wa huwa la akwai mutane da yawa zaka dinga kyautata mishi shi bai san kyautata mishi kake yi ba da haka yasu yasu min hada shukr wannan kaga ba zai godiya ba domin in zaka shekara 100 kana masa abu zai ga kai ba kyautata mishi kake yi ba kuma akwai wanda zaka dade da shi hakan kana masa abu amma shi bai san kyautata mishi kake yi ba amma duk lokacin da aka ce ba ka nan ko wannan abin da kake mishi ya daga to lokacin zai gane cewa ashe wane yana kyautata mu idan sai mu dinga kwatanta shi da ni'imomin da Allah yake mana yanzu ba muna cikin ruwan sama ba ana ruwa kullum muna cewa ya ishe mu akwai wanda suke neman ruwa yanzu garuruwa da yawa ana roƙon ruwa mu muna cewa ai ruwan yayi yawa ko to za mu gane cewa ashe ruwan ni'ima ce ni'ima ce yanzu wasu suna nan wanda kaga garin nan dai a iya cewa harkar kasuwa ta fi karfi ba garin noma bane eh, bariki ne nan ruwan da ake a garin nan wani wajen da ake noma da dabbobi ba a yi to kaga su suke bukatan wannan ruwan to mu ba za mu gane ni'ima bane sai irin wannan in ya zo irin wannan waje ya gani zai ce kuna cikin ni'ima ko yanzu kana zaune an tara mutane a nan kusan sama da mutum ishirin. Dan a nan kana ƙetare ƙasar bauchi ka fara yin ciki ba kai saka tara mutum fiye da biyar ba banka ba ko ashe muna cikin ni'ima to kaga irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa shi yasa Allah zai ta kyautata mana mu ba mu sai na kyautata mana ba sai ran da a ce ni'imar za ta ɗauke to lokacin ne za mu gane cewa ashe muna cikin ni'ima babba ya ce sun maƙabulun ni'ima na biyu kuma ka karɓi ni'ima ɗin Ya ce ma'ana talaqiha min al-mun'imi bi ibhari al-faqr wal faqati ilaiha shine ka nuna ka ga abin ma'ana mu yadda cewa mu masu bukata ne ga wannan abin ba ma so mu rasa shi wa anna wusulaha ilaihi bi ghairi istihqaqin minhu wala badl thamani kuma samun ni'imar da muka yi din mu san cewa ba dan mun fi wasu bane ba kada ba garin nan kadai yake da musulmi ba ai akwai garin da suka fi mu ibada suka fi mai yawan musulmi amma ba a musu ruwa ko to kaga ashe ba mu fi su cancanta da wannan ni'imar ba yanzu wasu kasashen sai a shekara ba a yi ruwa ba kuma suna buƙatar ruwa shi yasa kamar yanzu saudiya sai duk juma'a sai an yi sallar babban ruwa kullum sai an yi addu'a wani lokacin wasu shekarun kaga an dan musu ruwa wani lokaci a ɗau lokaci mai tsayi ba a ruwa lokaci mai tsayi sosai wanda da za a ɗauko ɗan yanayin da suke ciki a sa mana ila ba za mu iya rayuwa ba lokacin za mu san muna cikin ni'ima wani yana gaya min bara da muke hira da shi da na je aikin hajji yake ce mu sun gwada wani abu da zafi ya tsananta ba na ana cewa ana zafi ba da zafi ya kai tsanani ya wuce wajen digiri 60 da wani abu ya ce sun ɗauki ƙwai haka suka fasa suka sa a kan ɗin mota haka ya soyi saboda zafi zafin rana ne kawai ba wani abu ba to waya sun aka yi irin wannan zafin rana a nan ya kake gani to a hakan muna kukan cewa ai ruwa yayi yawa sanyi yayi yawa to wannan ni'ima ba mu karbe ta ba ko duk da aka dauke aka musanya mana da wani abu lokacin ne zamu gane cewa shi muna cikin wata ni'ima babba wannan misali ne na bayan yana shiga cikin abubuwa da yawa daban a cikin rayuwa don haka mutum ya nuna buƙatuwar shiga abu ya ga cewa kuma shi fa bai uwa na cancanta da wannan abin ba Allah ne ya ba sa kuma ba tare da mun ba da wani abu Allah ya ba mu ba ai ba kuɗi muka cire muka bayar ba ba kuma yawan sallar mu bane ko yawan ibada mu dan sun fi mu ibada ko yanzu kaman garin maka da ba dare ba rana in ana tawafi ba lokacin da ake cewa tsayar da shi in ba an santa da sallar farilla to mun kai su yawan ibada ko kuma ba sa samun irin wannan abin da mu muke samu ko kuma ko ta ni'ima da Allah ya musu mu ma bai mana ba kuma ba dan sun sun fi mu cancanta ba kuma haka haka Allah yake rabawa dan ya jaraba bayinsa bal yara nafsahu fiha kaffafaini mutum ya dinga ganin cewa shi fa kaman wani dan roko ne aka dan tarfa mishi wani abu amma ba wai dan ya cancanta ba fa inna hadha shahidun bi qabuliha haqiqatan wannan shine yake nuna kakar ni'imar ka yadda cewa daga Allah ne na uku ya ce thumma sana'u biha shine wato yabo ga wanda ya yi ni'ima din malai yace al muta'alliqu bin ni'amati nau'ani, abubuwa guda biyu ne ake rataya su akan kyauta akan ni'ima na farko al'am wasfuhu bil judi wal karam shine ka siffanta wanda ya yi ma kyauta din wanda yi ma ni'ima din ka siffanta shi da cewa mai yawan kyauta ne kuma mai karamci ne والبر bir mai kyautatawa ne wal دا da bir da ihsan ma'anar su ɗaya ne كوتاني من يدوان kuma mai yalwan kyauta ne mai yalwan bayarwa ne irin waɗannan abubuwa mu muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu kyautar wannan ni'ima da bamu cancance ta ba alal misali wal khas abu na biyu shine furta ni'ima din at-tahaddathu bi ni'matihi ka dinga faɗan ni'imar cewa ai Allah ya mun kaza ai Allah ya mun kaza wal ikhbaru bi wusuliha ilayhi min jihatihi da da labari dan isan ni'imar a gare ka kuma wannan ba zai zama wai alfahari ba kamar yadda Allah ya gaya ma annabinsa cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kuma tahdithun ni'ma ta hanya guda biyu ne ko dai ka faɗa da baki ce a ah, alhamdulillah ni ina cikin kwanciyar hankali wannan tahaddud ne bin ni'ima ma'ana da harshe ko kuma a halinka ka nuna cewa kana godiya da Allah ga wannan an gane ko a dinga ganin ka cikin nutsuwa da kamewa ba kullun cikin fushi ba wani zaka shi cikin fushi a koda yaushe to ba haka ba to shi yasa malai yace wa fi hadha at-tahdith bihi qawla da Allah yace wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith amma dai akan ni'imomin mahaliccinka Allah da yayi ma Allah yace fa hadith ka bada labari ko ma'ana ka fito ka ce to ni fa Allah ya min kaza haka ake nufi ce ni fa Allah ya min ƴaƴa ni fa Allah ya min dukiya ni fa Allah ya bani ilimi haka ake nufi ko ba haka mala yace yana da ma'ana guda biyu at-tahaddud bin ni'ma gane ko ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana misali wata rana yana zaune da sahabbansa aka kawo abinci ya dauki nama ya gatsa da haƙorinsa ya fusga da ya ci ya zauna yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhr yace ni ne shugaban duka dan adam amma ba alfahari ba kuma shi din ne domin har annaba adamu shine farkon halitta ko da aka samu asalin mutane daga gare shi ranar tashin alkiyama yana karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sayyidu waladi adam ko haka nan hatta kakanninsa da suka samu annabta gabaninsa su annabi ibrahim su annabi eh, isma'il duk suna karkashin shi kuma kuma gashi shine ɗansu ashe kuwa shine shugabansu gaba ɗaya shine yake cewa ni ne shugaban ɗan adam ba alfahari ba ma'ana yace ba da alfahari yake faɗa ba yana faɗa ne tahaddusan bin ni'ima yana mai ba da godiyar ni'ima Allah ne yasa ya faɗa haka din ina shi akwai tahaddud din da zaka faɗa na godiya ga Allah akan ni'imar da ya ba gane ko yace na farko annahu zikrun ni'ma wal ikhbaru biha shine mutun ya faɗi ni'ima kaman fasarar farko da muka yi kace Allah ya mun baiwar kaza gane ko shine kace an'ama Allahu alayya bi kaza kace Allah ya mun ni'imar kaza qala muqatin za kuma maganganun masu tafsiri ne inda mu'amma bi ni'mati rabbika fa hadith aya ce muqatil ibnu hayyan yake cewa muqatil ibnu sulaiman yake cewa ya'ani ushkur ashkuru ma ushkur ma dhukira ma dhukira min an-ni'ami alayka fi hadhihi sura yace wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ake nufi ai abin nufi manzala sallallahu alaihi wasallama ka gode ma Allah kuma ka ambaci ni'imar da Allah ya ma a cikin wannan sura ƙarshen wace sura ce wadduha ko ai a cikin Allah ya yi ma manzo sallallahu alaihi wasallama abubuwa da yawa Allah ya ce ah, alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dallan fahada wajadaka a'ilan fa'aghna ai wannan ni'imomi ne da Allah ya masa to shine muqatil yake cewa ana magana ne da cewa waɗannan abubuwan da Allah ya yi ma annabinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta su ya faɗa cewa Allah ya mishi kaza shine yake cewa min jabril yutmi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraya amma ba za ka taba cewa maraya ba ya tashi a maraya ba uwa ba uba amma kuma wani wahala na maraici manzala sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba dan Allah ya ya ya ya lullube masa duk wannan wahalhalin a ya tashi gidan Abu Talib ya zama ana fifita shi a gidan fiye da ƴaƴan Abu Talib farko wajen Abdul Muttalib ya koma wajen Abu Talib har zuwa girman sa kaga ya tashi maraya amma kuma sai dai maraici kawai na rasa uwa da uba amma wai a ce ya rasa wasu abubuwa kuma na rayuwa ya shiga kunci babu Allah ya ce alam ya yajidka yatiman fa'awa Allah ya tallafe ka kana cikin maraici haka nan wal guda ba abdalla manzala sallallahu alaihi wasallam ya taso lokacin kafin ya zamanto annabi kafin Allah ya sanar da shi ya tashi cikin mutane da suke bata shi kanshi kuma a lokacin bai san menene alqur'ani ba bai san cewa akwai alkur'ani ba ko akwai labarin aljanna da wuta duk wannan bai san su ba Allah madaukakin sarki ya nuna masa ya aiko mishi da mala'ika cewa ya zabe shi mana ya cire shi daga cikin barkan wannan masu tsaka din ya daura shi akan tafarki na daidai wannan ni'ima ce babba domin inda a ce ba ni'ima ba ce, da an yi ma da yawa tare da shi sai Allah ya tsame shi shi kadai ya masa ashe ni'ima ce babba haka nan alam ah, ne jike waje ailan fa abina kuma Allah ya same ka kana da nauyin iyali Allah ya wadata ka manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya auri Khadija radiyallahu anha ma'ana ya ɗebo hatta iyalan wasu daga cikin dangin danginsa kaman Aliyu dan Abi Talib da sauran da suke karkashin shi amma haka Allah ya dauki tawainiyar su da komai bai taɓa kukan cewa yau nauyin nan ya mushi yawa su koma inda ya ɗebo su ba ka zan wani gari ya fara zabi zai ce to ba kowa ya zo ya kama gaban shi <laughs> yau ba kaman jiya ba ne ko a mazala sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba Allah ya same shi cikin wato nauyi na iyalai Allah ya wadata shi ma'ana Allah ya wadata shi da ma'ana wadata zuci da kuma wadata ta kuma ta fili ma domin Allah ya karkato da zuciyar Khadija ta kaunace shi duk dukiyar da ta mallaka ta danka a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ci gaba da addinin Allah kaga wannan shine muqatil yake cewa ana magana ne da annabin Allah cewa wannan ni'imomin da Allah ya masa to lalle ya fade su ma'ana ya bayyana ma mutane su wa tahaddathu bin ni'mat bi ni'matillahi shukr kuma ai ka dinga fatan ni'ima Allah cewa Allah ya mun kaza shi ma godiya ne kamar yadda ya zo cikin hadisin jabir radiyallahu anhu hadisi ne mai inganci ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a ilaihi ma'rufun falyajzibi duk wanda aka mishi abin kyautatawa to yayi bada tukunci ma'ana yayi sakamako mutum ne zai kyautata ma to ka saka ya mishi kar ka yi shiru kawai domin man la yashkurun nasa la yashkurilla duk wanda baya ma mutane godiya baya ma Allah godiya kuma a ɗabi'ar ɗan adam haka ne ko tsinke ne ya ɗan ɗauce ma a hanya yana zuwa cikin to wannan gode wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to duk wanda ya ma wani abu na kyautata aka ce ka mishi tukuici ce fa in yajid ma yajzi bihi falyuthni idan baka samu abin da zaka bashi tukuici da shi ba to ka mishi kyakkyawan yabo cewa ne yayi abu kwarai Allah ya saka masa ko fa innahu idza athna alaihi faqad shakarahu domin in ya yabe shi to ya gode masa wa in ka tamahu idan kuma ya ɓoye ya noke yana ganin kamar ma akan dole ne ya masa kamar ɗan da zai kai shekara goma sha biyar zuwa sha shida zuwa sha bakwai uban shi yana bashi abinci a gida ya dinga ganin in bai bashi ba uban ya ki ciyar da shi a'a wannan in karon ma'ruf a duk lokacin da ka riga ka zama mukallaf ka kai shekara goma sha biyar to nauyinka ya sauka akan mahaifinka sai dai kawai kyautatawa shi yasa haƙƙin iyaye ke da girma sun san cewa ba dole bane akan su amma haka suke suke rufe idan su yi tai wani har sai sun aurar da shi haka ne go sun san cewa ba dole bane to amma da yawa yaran sai su dinga ganin cewa to baba ni ka biya mun kuɗin makaranta ba haƙƙinsa bane a wannan lokacin da ka riga ka kai ka zama mutum ma'ana ka zama mutum yanzu to wani sai ya dinga butulci sai ya dinga boye ni'ima sai ya dinga ganin kamar ma ba a mishi ba wani yaron da ya kai shekara goma sha biyar ai zai iya ɗaukan ɗawainiyarsa ya san ciwon kansa ko ya san ya nema to amma addinin musulunci addini na kyautatawa yau da uban zai ce ba zai yi ba ba wanda zai ce me yasa da yi ba domin ya riga ya ɗauki ɗawainiyar shi tun daga aihuwarsa har zuwa ya zama mutum daga lokacin da ya zama mutum in ya ga dama yana iya cewa je ka nemi na kanka to amma saboda wannan abu da Allah ya jefa a zuciya na tausayi da kauna zaka ga iyaye din ba sai dan ya musu wannan abin ba za su daina kyautata mishi ba yana katim shi yana boye wannan yace wa in ka tamahu to duk wanda ya boye wannan abin faqad kafarahu to wannan yayi bitinci yanzu 'ya'ya nawa ne za su wayi gari su zo su ce baba mun gode ma abin da kake mana Allah ya kara maku guda nawa ne ba su da yawa wani wani yana Allah Allah ne ya gama cin amfanin uban ya rabu da shi a lokacin da zai samu kansa ya samu wata sana'a ta rike kansa wayar uban ma ba zai dauka ba gida shi wannan ya cika ya manta da ihsan din da ya masa ku kaga wannan kufur ne wannan butulci ne ba wai kafirci ba butulci ne domin ƙaryata ni'ima ne ni na ga misalai irin wannan da yawa kaga mutum ya samu kanshi cikin wani hali uban shi ne mahaifinsa zai zo neman sa ko ta bukata ya dinga ganin kamar ya takura masa shi ya manta da abin da ya masa tun kafin ya zama wani abu to wannan yana faruwa so da yawa saboda haka sai dai mu roƙi Allah madaukakin sarki ya tsarka ya gyara mana zuriya kuma ya azurta mu da zuriya waɗanda za su zama to na kwarai domin wannan shine babban addu'a wa man tahalla bima lam yu'ta duk wanda ya sanya abin da ba nashi ba mana ya dauki kanshi ya kai inda bai kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kalabisu saubai zuri wannan tamkar wanda ya sa tufafi guda biyu ne na ƙarya ranar tashin alkiyama haka za a tashe shi cikin makaryata sai ya ce fa zakara aksamal khalqi at-talata al-khuluqut talata Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abubuwa guda uku na farko shakirun ni'ima al-mutni biha cewa mai godiyar ni'ima wanda yake yabo akan ni'ima kaga wannan shine abun abun so na biyu al-jahidu laha mai karyatawa kuma mai korewa walmuziru annahu min ahliha wa min ahliha ya dinga ganin cewa shi ya cancanta alhalin ba bai cancanta ba yace fa huwa mutahallin bima lam yuqahu wannan kaman ya sanya abin da ba nashi ba wa fi atharin marfu'in ya zo cikin wani hadisi man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathir duk wanda bai gode ma kadan ba ba zai gode ma abu mai yawa ba duk da yake hadisin na da hasan ne cewa duk wanda za a mishi abu kadan bai gode ba to in ka mishi mai yawa ba ba zai gode kuma haka din duk wanda bai gode ma abu kadan ba to in ka mishi da yawan ma ba zai gode ba wanda kuwa dan kaɗan abu da zaka masa bai raina bai gode to yana nuna in ka mishi mai yawa zai ma godiya mai yawa wa man lam nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda bai godiya ga mutane ba bai nuna godiyarsa ga mutane ba na kyautatawa lam yashkurillah wannan bai gode ma Allah ba wa tahaddathu bi ni'matillahi shukrun kuma mutum ya dinga fadar ni'imar Allah akan shi wannan ma godiyar Allah ce wa tarkuhu barin yin hakan kuma kufur butulci ne wal jama'atu rahma kuma kasancewa mutum yana tare da mutane wannan jin kai wal jama'atu rahma wal furqatu azab mutum ya rabu da jama'a ce shi shi kadai wannan azaba ce ana samun haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al idan kura ta zo ta samu tarin awaki ai wacce take gefe take kama ba ta a cikin masu yawa ta ga guda ɗaya a gefe kaga nan za ta je ta auka ba haka wannan wani sako ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar mana a cikin hadisin cewa jama'a rahama ce a koda yaushe muke zauna tare da jama'a kar kullun kullun a ce kai abin ka kai daya to kana kai dayan nan fa wani lokacin abin jama'an zai zo da zaka nemi jama'a ka rasa yanzu yau aka ce mutum ya faɗi ya mutu suwaye za su masa jana'iza to ya ce shi kadai ba ruwan shi da kowa suwaye za su mishi jana'iza to kaga mutum ya ce shi ba ruwan shi da jama'a ma bata taso ba in gane ko ko ya faɗa cikin wata damuwa da yake buƙatar taimakon jama'a kuma dole jama'an ne za su masa yawan mutu ya faɗi ya mutu ba wanda zai wanke shi in ba jama'a ba ba wanda zai zo ya masa sallar jana'iza in ba jama'a ba ba wanda za su dauke shi zuwa makabarta in ba jama'a ba to ya ce shi ni ba kaga ba ruwana da kowa <laughs> wani haka zai ce ma a gani ba na son harka da ba ruwana ka kyalin ba ruwana da kowa a wannan kuskure ne wannan kuskure ne domin jama'a rahama ne shi yasa ba a so a koda yaushe in ana tafiya gaba daya mutum shi ya tsabe ce shi ba ruwan shi wannan kuskure gane ko wani hadisin ya zo duk da yake yana da cewa yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare ko hannun Allah yana tare da jama'a shi yasa duk lokacin da kaga al'umma ta taru ta mayar da hankalin ta waje daya to sai ka samu cewa al'amuranta sun fi daidaituwa amma a duk lokacin da aka rabu to sai an shiga cikin kunci da damu kuma wannan kama a cikin garin Jos nan za ku ba da shaida ne. a duk lokacin da aka wahala aka kuma aka tattare waje daya sai ga an samu mafita amma lokacin da aka ce kowa ya ja nashi ba a lokacin sai ga duk an yi batta batta ba yana faruwa lokacin siyasa a ko sai a ce shikenan mu mu je mu zaɓa wannan ma yi, wannan yi wannan yayi shikenan sai a rarraba sai wani ya zo ya dauke ko al-furqatu adha wal jama'atu rahma haka jama'a rahama ne mutum ya zauna cikin jama'a ya kasance da ya zama na jama'a ba wayan kana tare da jama'a sai ka ba su wani abu ba kasantuwarka a cikin jama'ar kai ma wani abu ne ma'ana wani karfi ne a yance ah, eh, me eh, hannu ɗaya baya ɗaukan jinka kuma gaskiya ne saboda haka al'amari al'amari ne na jama'a gaba ɗaya to wannan shine magana farko na wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith din ni'iman da Allah ya ma ka dinga faɗa cewa Allah ya mun kaza wannan ba laifi ba ne to sai ma'ana na biyu za mu tashi ma'ana a kansa shi ne wa tsani an na ta bin ni'ima al-ma'amur bihi wasu ka ce kira ne zuwa ga Allah cewa manzo Allah ya kira mutane zuwa ga Allah shine ma'ana ta hadithun ni'ima kuma Allah ya mushi ni'ima da annabta da kuma musulunci da haka ya kira mutane zuwa ga wannan wato addinin domin ni'ima ce babba babu ni'imar da ta wuce ni'imar musulunci duk ni'imar da mutum yake ciki ba ta kai ta musulunci ba haka babban ni'ima da Allah ya ma mutum musulmi shine ya kasance cikin wannan addini Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusih wannan shine babban ni'ima da ba ni'ima komai lafiyar mutum in baya cikin musulunci wannan yana cikin rashin lafiya yana cikin kunci da damuwa da rashin kwanciyar hankali domin makomarsa abin tsoro ne amma mutum a cikin musulunci yana cikin imani yana da nutsuwa ya san cewa yana da kyakkyawar makoma yana tare da bayan Allah na kwarai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu dadai shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki kar ya katse mana ni'imominsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu godiya akan ni'imominsa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك